mun haɗu da cigaba da karatun littafinmu na alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz wanda wannan shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka a yau muna bakwai ga watan uku ko kuma ce muna sha biyar ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2000 da ashirin da miladiya idan masu sauraro suna biye da mu satin da ya gabata mun tsaya daidai gurin da malam yake magana akan tathirul abd mana tsarkake ƙasa idan najasa ta sauka kan ƙasa ya za a tsarkake ta mun karanta wannan hadisin da ke bab da da ke daidai gurin amma zan ƙara maimaita malam yace an abi ta radiyallahu anhu qala an karbo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda ya ce kama an arabiyun fabala fil masjid wani balaraban ƙauye ya miƙe ya yi fitsari a cikin masallaci fatana wala hunnas sai mutane suka so su taɓa shi ma'ana su ɗauki mataki akan wannan abin da ya zo ya a cikin masallaci faƙala lahumun nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su da'uhu ku kyale shi wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in ku zuba mazubi na ruwa ko guga na ruwa akan wannan fitsarin nasa muna ganewa domin idan an ce sajlan ko an ce dhanuban ana nufin addalul azima mana guga mai girma aka ce to a zuba fa inna ma bu'ithtum muyassirin ko an aiko ku ne ku zama masu sauƙaƙawa walam tub'athu mu'assirin walam tub'athu walam tub'athu mu'assirin Walamtu ba su mu'assirin ba aiko ku don ku zama masu tsanantawa ba kuna gane ha ba ba aiko ku don ku zama masu tsanantawa ba wannan hadisi ne da ke cikin a bukhari da muslim malam ya ce wa inna ma amara nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi dhalika isti'jalan li taharatil ard manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da zuba wannan ruwa akan wannan fitsari da wannan mutumin yayi muna gane dan gaggauta tsarkake ita ƙasa ɗin. falauturikat da ci an kyale ba a zuba wannan ruwan ba hatta jaffat har sai da ta bushe ƙasar wa zahaba atharun najasa sannan kuma sai ya zama gurbin najasar ya tafi tahurat to da ƙasar ta yi tsarki ta zama tsarkakakkiya li hadith ibn umar radiyallahu anhu qal saboda hadisin abdullahi dan umar da yace kanatil kilabu tabulu fil masjidi karnuka sun kasance suna shiga masallaci su yi fitsari watu kubilu watu tudbiru su kai su kawo a cikin masallacin duka zamana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu na shai'a ba su kasance suna zuba wani abu na ruwa ba Mai Malam yake so ya ce ashe ita najasar tana jama najasa ne a lokacin da take ɗanya. in ta riga ta bushe gurbin najasar ya bar gurin ba najasa ne. saboda wannan hadisin na Abdullahi dan Umar da ya bayani wanda hadisi ne da yake cikin sunan Abi Dawud sannan Bukhari ya kawo shi mu'allakan kamar yadda bukhari ya kawo shi muhallakan to abinda za mu fahimta nan a lokacin da najisar take danya manzala sai ya gaggauta a kawar da ita shi sa ya sa aka zuba ruwa a kai ina katin gane amma wannan hadisin na abdullahi dan umar shi kuma yake cewa karnuka sun kasance su fitsari a masallaci su kai su kawo amma ba a zuba komai akan fitsarinsu saboda me saboda ya riga ya bushe gurbin da suka fitsarin ma ya baje dala mun gano wannan malam yace wa minal ma'lumi yana daga cikin sanannen abu annan najasata cewa lalle ita najasa law kanat baqiyatan da zai kasance tana nan ana ganin ta koda ta bushe din la wajaba sabbul ma'i alaiha da wajibi ne sai an zuba ruwa akai wa idha uhriqat al'adratu aw al maita idan aka kone kazanta ko mushi. au taghayyarat ko ya jirkita ya canja fasarat ramadan sai ya zama toka au turaban ko ya zama ƙasa fa kullu dhalika tahir duk wannan ya zama mai tsarki ban gane burhanu dhalika hujja akan wannan annal ahkama lalle hukunce hukunce innama hiya ala ma hakama Allah ta'ala biha fihi mimma yaqaw alaihi dhalika al-ism hukunce hukunce kadai ana zartar da su ne akan abin da Allah ya hukunci a kansa mun gane tunda Allah ya ce akan fitsari to akan fitsari abin zai koma in ya bushe gurbin ya tafi kaga ba fitsari bane muna ganewa sai an zartar da hukunci akan sunan wannan abin da Allah ya kira alladhi khatabana Allahu azza wa jalla wanda Allah ya mana magana da shi fa idza saqata dhalika ismu in sunan wannan abin ya kau faqad saqata dhalika hukmu to wannan hukumin hukuncin ma ya tafi wa annahu ghairu alladhi hakama Allah ta'ala fihi tunda babu wannan sunan a tare da shi to ba Allah ya hukunci a kansa ba misali Allah kan fitsari ya hukunci amma gurin da ya bushe babu gurbinsa Allah ba wannan ya hukunci ba turab domin kazanta ko najasa ai ba kasa bace lokacin da najasa ta bushe har ta zama ƙasa to kaga ba najasa bace ta zama ƙasa ƙasa kuma mai tsarki ce wal maitatu ghayru turab haka ma mushe idan ya jirkice ya dargargaje ya zama ƙasa to ba za a ce nan gurin an taɓa sa mushe ba da haka nan najasa ne a yanzu ya riga ya zama ƙasa kawai muna gane ha kamar yadda yake a cikin littafin al-muhalla bil afar na ibn hazm al andalusi wa huwa ikhtiyaru shaykh islam ibn taimiyya rahimahullah wannan shine da ibn taimiyya ya zaba wakala kuma yace wa hada mazhabu abi hanifa wannan ita ce mazhabar abu hanifa wa malik da mazhaban malik fi ahadil ne a cikin maganganu guda biyu wa riwayatai ne an ahmad an samu riwaya guda biyu daga ahmad to wannan ɗaya ce daga ciki to wannan shine abin da ya shafi najasat da kuma yadda ake tsarkake najasat da haka malam sai ya dauko mu ya kawo mu sunanul fitra sunnonin fitra abin da ake nufi fitra aslin Allah ya halicci dan adam ne akan daidai muna gane ha sannan kuma akwai wadansu abubuwa da suke samun ɗan adam wanda asali Allah ba da shi ya halicce su ba to shine ake son ɗan adam lokaci bayan lokaci ya ringa komawa zuwa ga kan wannan abu misali ba a halicci ɗan adam da gashin mara ba ba a halicci ɗan adam da gashin hammata ba ba a halicci ɗan adam da farce zako-zako ba to ana so lokaci bayan lokaci ɗan adam ya ringa koma asalin inda Allah ta'ala ya halice shi to shi sa kira su da sunanul fitra in kai su ka koma asalin inda aka halicce ka halitta ta daidai muna gane shi sa bangaren addinin an ce fitra ana nufin yadda Allah ya halice ka asali mai imani mai kyakkyawar ɗabi'ar da za ka karɓi daidai manzala sai salama ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani ɗan adam akan fitra ake haifarsa illa anna abawaihi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani sai dai iyayensa su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko majushi malam yace an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم khamsun min fitra khamsun min al-fitra الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف العبط وتكليم وتكليم الأظافر wannan hadisin na Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallama abubuwa guda biyar suna cikin fitra ma'ana asali yadda Allah ya halicce ka ba da su ya halicce ka ba kuma ana so ka ringa komawa cikin wannan yanayin abu na farko sai ce alistihdadu wata riwaya za ga an ce halqul ana halqul ana shine alistihdadu shine aske gashin gaba ma'ana nan mara mutum to ana son ya ringa aske shi ba kawai dan adam zai bar shi wani cunkusa ka ba a zai ringa aske wannan kuma ya shafi mace ya shafi namiji muna gane ha amma wata daga cikin wadansu daga cikin sabai suna cewa lokacin da aka sa shine kwana arba'in wannan kwana arba'in din maximum ne kar ya wuce kwana 40 an gane amma ba laifi kai a sati daya ko a sati biyu ko a sati uku ko a wata daya amma dai duk yadda ka kai da kazanta kai ya wuce kwana arba'in. na biyu walhitanu da kaciya wa qassu sharibi da datse gashin baki wa natful ibti da tsige gashin hammata da tsige gashin hammata saboda a lokacin babu abubuwan da za a yi amfani da su wajen cire shi a ruwan sanyi tsigewa ake a sa toka in ya ɗanyi laushi a tsige shi amma yanzu kana da shebin fauda kana da reza kaga za ka yi a ruwan sanyi ba tare da ka ji zafi ba saboda ba wai manufar ba jin zafin ba ne manufar shi ne ka tsaftata yawwa ka san kamar mutane ne wani sai ya zo masallaci kan kwalta wai sai sa goshinsa wai gane ke imani kaga wannan ba imani bane kawai azabtar da kansa in ka zo guri da kwalta ko takalmin ka sashi kai juda akan takalmin ka ai saman takalmin ka mai tsarki ne kasan ko da najasa babu komai mara ganewa saboda ka riga ka rufe najasar yanzu ka zo kawo kan so kawai kai sallah ta yi ko bace ba <laughs> an gina so kawai a gidanku kawo kan so kawai ka sa darduma kai sallah ta yi ko bace ba ta yi mana ta yi saboda ko na abu da yake ha'id ha'il tsakanin najasar da kuma me da kuma kai kanka kamar yadda takalminka ya zama makari daga najasa tunda shi ba daga shi zaka ka ci gaba da yin sallar da shi ba amma wani sai zo masallaci ba ga zafin rana wai sai ya kwalta wai sai sa goshin sa ko mai amana ne a mai imani ne kai wannan ba imani bane kawai taurin kai ne wanda ka samu dardumarka wanda ka samu hularka ka ta ke sallah akai wanda kai sallan na akan takalminka muna gane amma kar ka je ka ringa dodar goshinka a nan akan kwalta kana ganin kamar kai imani da tsige gashin hammata shine nace akwai hanyoyi zaka sa shi wannan powder ko cream sai kai amfani da shi minti sha kana wankewa za ka ga ya zube amma baka da kuɗin da zaka sai wannan ka sai reza ta naira ashirin in ka sa wa gurin sabulu da ruwa sannan ka sa sai ka aske kayanka muna gane wa taqlimul adfari da kuma yanke kumba farce da yanke kumba to wannan in ka kalla ba a lici dan adam da gashin mara ba ba halicci dan adam da kaciya ba ba halicci dan adam da gashin da da da gashin baki ba kamar yadda ba halicci dan adam da gashin hammata ba haka ba halicci dan adam da zako zakon farcina ba to wannan fitra ne kar ka wuce kwana 40 sai kana duba waɗannan kana yi a jikinka amma wani wallahi za ga shi ya yi shekara 40 amma bai taɓa aske gashin hammata ba da zai cire riga sai dai ganta wata cukusaka har ya za ta ringa yi saboda tsabagen kazanta ya dinga muku wari ku rasa ina warin yake addinin musulunci addini ne na tsafta addini ne na ado wani sahabi ya ce muna son mu ga mai kyau an yi magana girman kai mu mai kyau komai namu mai kyau manzala sai salama ya ce a inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah mai kyau ne yana son mai kyau Allah yana son tsafta in an ce tsafta ba sai ka sa kaya mai tsada ba komai mai tsada a'a ka ringa dai zama cikin wato babu datti a tare da kai kowane iri mun gane wannan wa an zakariya ibn abi za'ida an mus'ab ibn shayba an talq ibn habib an ibn zubair an aisha radiyallahu anha qalat aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sai salama ya ce ashirin min alfitra kaga za a samu ƙari akan wancan kenan da an ce hamsin min alfitra amma yanzu an ce ashirin min alfitra abubuwa goma fitra ne kassu sharibi kassu sharibi da datse gashin baki wa ifa'ul lihya da cika gemu wasiwaku da aswaki wastin shaƙul ma da shaƙa ruwa wa ƙassul azfari da datsi da yanke farce wa gaslul barajim barajim shine wannan tattaran nan gurin da nan da kuma nan mahaɗa to da wanke shi nan sai ka ringa wanke kana tankwasa shi kana wanke shi saboda ka dube da tsafta ta kai a addini hatta nan gurin da yake da tattara so ake sai ka wanke shi balle hammata da take a ɓoye muna gane saboda addinin musulunci addini ne na tsafta gaslul shi shine wannan tattara da take kan yan yatsanka da gurin mafasil nan gurin mahadar farcen ah sorry wannan ɗan yatsan duk ka zanto kana wanke shi wa natful ibti da tsige gashin hammata wa halqul ana da aske gashin mara wanti kasul ma'i listin ja. da kuma yin amfani da ruwa wajen tsarki kar ka zama wani wani bature in kai bayan gida sai dai ka goge da tishu kawai ka fito waje muna gane ya Kala zakariya Ibn abi zaida zakariya Ibn abi zaida sai ke ta kala mus'ab mus'ab yana cewa mana mus'ab Ibn ibnu shayba yana cewa wa nasitu al-ashira na manta na goman illa an ta kunal almadmadata sai dai ina ganin zai kasance kurkurar baki ne to waɗannan dukkan fitara ne kuma in ka kalle su dukkan tsafta ne ka kalli datse gashin baki in ka ba gashin baki ko kyau ba za ka yi ba ka dubi gemu gemu yana ƙara namiji kyau yana bambanta shi tsakanin mace gemu alama ce da ke bambanta tsakanin mace da namiji muna gane sannan ga asuwaki shi kuma yana gyara haƙorin mutum ka zai yi ƙwari zai tsafta don ya fi kai amfani da makilin da brush ya fi kai amfani asuwaki da kake ganinsa ga shaƙarwa da facewa dattin hancinka ya fita farce dattin farcen zai fita don babu farcen nan albarajim tattaran nan da kuma mahaɗa duk a fita da dattin da ke ciki a tsige gashin hammata muna gane ha a aske gashin gaba a ringa tsarki da ruwa ba da tishu ba muna gane ga kurkura baki za ga duk abubuwa ne na tsafta da addinin musulunci yake so ka kula da su da addinin musulunci yake so ka kula da su kuma za ga da yawan abubuwa da suke anan na tsafta to mata sun fi maza kula da su shi sa za ga idan mace kazama ce da wuri ake gane wannan kazama ce amma namiji kazami ne ba za a gane matarsa ta gane saboda kullum zai fita zai dan shafa man sai dauko shadda ya sa hula iri ɗaya fito to amma matarsa ta san cewa har matarsa ba ga cin cinkus komai nasa gashi nan matsala ne kawai matsala ne yanzu wahala ka samu macen da idan ta gama girkinta za ta yi bacci ba sai ta yi wanka ba amma maza da yawa ba sa wanka suka koma gida to nan da tun da waje da aka suke zuwa su fada kan gada kawai ba haka ba ne a sauran ba sa magana na gadin matasa ne shi sa daga a wajen tsafta mata sun fi haƙuri da maza akan yadda maza suke haƙuri da mata kafin ka samu mace ƙazama sai ka daɗe a mata goma zuwa ka samu ɗaya ko biyu ƙazama amma a maza goma guda uku za ka samu mai tsafta biyar shida bakwai kazamai ne wani baya brush baya ashuwaki ta yadda za gane maza kazamai sun fiya ka je ɗakin samari kaga gaye ya kai gaye amma ka je sa za ka sha mamaki wari kawai za ka je na yi dala ba ka ba za ga ya yi aski ya sa azurfofi wani ma har da ya sa jinsinsa da wata ya dai fito ɗas da shi har da sabo amma la kana zuwa ɗakinsa kawai wari za ka ji haka matasa suke amma ita mace duk inda ganta da tsafta dama Allah ce awman yunashu fil hilyati wa fil kisabi ghairu mubin asali da su kansu ado ne mata kuma sai Allah ya taimake suna da tsafta muna gane ha to haka ake san namiji zai zama mai tsafta ka je ka gama yawanka ka debo gumi za ka kwanta me ya kamata ka sai ka wanka ka sa turare sannan kwanta amma ba zai yi ba wani ne matar ta ce masa kullum ya dace ta ɗebo mai ruwa yi wanka ana farkon aure sai yi ta ci gaba da yi watanin da ya ce wannan sai na taka mata birki ya je kinga in dai dole sai na ringa wannan wankan kullum to ni sai na haƙura da ke ni sai in aure kuya ke ka kwado kwaɗo <laughs> wani aure da shi ko ba ka ba Allah shi da mu abu na biyu alkhitan alkhitan zai magana akan kaciya walkhitan wajibin wajibun fi haƙƙin rijali wan nisa kaciya wajibi ne a haƙƙin namiji da haƙƙin mace a ƙasar hausa ne ba a yi wa mata kaciya amma laraba suna yi a yi wa namiji kaciya a yi wa mace kaciya har ma ya ce li'annahu min sha'airil islam wannan alama ce ta musulunci وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم wani mutum da ya zo ya musulunta sai manzo Allah sallallahu ya ce da shi alka anka sha'ar al-kufri wannan gashin da kake tarawa na kafirci cire shi muna gane sannan kuma ka je a makaciya bai da ita da ya gaya masa kenan Wahomin huwa ibrahim yin kaciya iya daga cikin addinin annabi ibrahim an abi huraira ta radiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala ikhtatana ibrahim khalilur rahman ba'da ma atat alaihi 80 sana annabi ibrahim yayi kaciya bayan shekara tamanin ta same shi Wani hadisin bukhari da muslim ne shi an mai kaciya ne lokacin da yake shekara tamanin kuma lokacin ka gama bai haihu ba na abinda malamai tafsiri suke faɗa cewa annabi ibrahim bai haihu ba sai da ya haura shekara ɗari matarsa ta haura shekara nawa tamanin lokacin da mala'iku suka zo za su halakar da mutanen annabi lutu a nan suka mai bushara fabasharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub yana shekara 100 da wani abu tana tamanin kamar da malaman tafsir suka bada aka ce za su samu ɗa ishaq bayansa akwai yaƙo muna ganewa shi yaƙub ɗan ishaq ne mana an musu bishara za su samu ɗa za su samu jika matar ta ce ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hada ali shaikha ina hada la shay'un ajib ce cabdi yanzu haihu bayan na kawo da shekara 80 na zama tsohuwa ga shi ma wannan mijin na tsoho ne shekara 100 da wani abu inna hada la shay'un ajib wannan abin mamaki ne mala'iku suka ce ata'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid ba ne abin mamaki a cikin al'amarin ubangiji to annabi ibrahim sai dai shekara 80 sannan ya kaciya wannan yana nuna idan mutum ba a mai kaciya ba har ya girma kila baya cikin musulunci to in ya musulunta sai an yi masa mai sai an mai kaciya saboda sha'air ne na addini وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة Ibrahim Hanifa. sannan muka yi wahayi a gare ka ka bi wato addinin annabi ibrahim hanifan miƙaƙƙen addini wanda babu karkata a tare da shi malam ya ce wa yustahabu ita wannan kaciyar an so an yakuna alkhitanu ita kaciyan nan ta kasance fili yaumi sabi'i a ranar da yaro ya cika kwana bakwai fili yaumi sabi'i lil mauludi a lokacin da yaron da aka haifa ya kai shekara bakwai li hadisi jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqqa anil hasani wal husaini wa khatanahuma li sab'ati ayyam cewa manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifa hasan da husaini dukansu don ba rana ɗaya ka haife su ba akwai watanni tsakaninsu amma lokacin da aka haifi hassan da lokacin da aka haifi husaini da suka cika kwana bakwai sai annabi salama ya sa aka yi musu shayi da aka yi musu shayi sannan kuma wato wato ya yanka musu abin yanka shine akka ya yanka musu aƙiƙa shine ragon suna sannan kuma yi musu kaciya a wannan ranar muna gane ha da haka an fi ranar bakwai ga wata a wa yaro shayi a kai shi asibiti a mai shayi muna gane ko kuma a samu wani mai wanda ya iya daga cikin irin wanzamai ƙwararru ya masa duk wanda ka ya ka gamsu da shi muna gane sai kuma a roƙi Allah ya sa a yi a daidai kuma ya warke don kowanne za a yi samun matsala wa ibn abbasin kala sab'atun min as-sunnati fi as-sabiy yawm as-sabi' yusamma wa yukhtan al-hadith malam sai ka mana iya muhalli shahid cewa abubuwa bakwai ga yaro sunna ne a ranar bakwai ga wata sai ce ranar bakwai ga haihuwarsa ranar bakwai ga haihuwarsa yusamma wa yukhtan na daga cikin bakon din nan a ranar za a sa mai suna a ranar kuma za a yi masa mai za a mai shayi duk da za ka iya mai suna kafin ranar domin ga hadisi can cikin bukhari na haihuwar ummu sulaim kaga a ranar da aka kawo mai ya tauna dabino ya sa ya mai suna wa abdullahi wanda wannan abdullahi sai da aka samu a zurriyarsa mutum tara sun haddace alkur'ani muna gane ha sai malam ya ce wal ne. waɗannan hadisan guda biyu wa in kana fi kullum huma da'af duk da cewa kowanne akwai rauni a cikinsa lakin na ahdal hadisai ne yukawil akhar sai dai ɗaya hadisin yana ƙarfafa ɗayan idh huma muktalif domin hanyar da hadisan suka fita daban-daban ne walaysa fihi ma muttaham sannan babu wanda ake tuhuma a cikinsu. mazajen da suka rawaito wannan hadisin da hadisin zai zama hasanu li ghairihi abinda malai yake isara gari shi kenan hadisi da'ifi in ya samu ah, kasratu turub yartaki min ad-du'f ila al-husn na ba tan zai tashi daga da'if ya koma hasan hasanu li ghairihi shi sa hadisai za ga da a gurin malamai abinda suka sani ingantacce da da'ifi aka dawo ingantacce da hasan da da'if to da aka ingantaccen ma sai zama guda biyu akwai as-sahihu li zatihi akwai kuma as-sahihu li ghairihi muna ganewa sannan akwai alhassanu li akwai alhassanu li gairi to shi hassanu li da'ifi ne ake samunsa ta hanyoyi da yawa kuma do'uf din bai zama shadid ba to wannan sai daga darajarsa sai dawo mai Hassan. kamar hadisin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim hadisi ne asalin da'ifi amma kamar yadda hamadul mizzi ya faɗa ce wannan hadisin an same shi ta hanyoyi hamsin da wannan ne hadisin aka daga darajarsa zuwa ga hassanu da gairi muna gane yare ne na malaman hadisi kasan kowane ilimi yana da yare kowane ilimi ba wasu sai ilimin addini ba kowane ilimi da ka sani yana da yare in ba a cikinsa kake ba ba lalle bane ka sani in ka samu wani ya economics yana ma bayanin economics sai ta gaya ma waɗansa abu turanci ne amma ba ka iya ganewa ba in ka samu wanda ya sciences ma zai taɓa gaya ma wani abin ko ba haka ba in ka samu wani wanda ya medicine balle kuma ka samu lauyoyi ma da ɗan sun fi kowa irin wannan ko kasan kowa da abin da ya karanta shi yake zigawa yanzu wanda ya hadisi gani yake ba malami sai wanda ya karatun hadisi in ka samu gardawa a tsangaya inda suka ji kana jan aya ba daidai ba to sai rena ka sai ga babban malami gardi ya ce mai jahili wai abin da yake ne bai iya ƙur'ani ba amma abin da ya kamata shi ne kowa ya girmama kowa kamar lauyi ne yanzu kace fakulci nawa ne a cikin bayan University sai su ce law and the others wai da lori da dangodan su tarkace haka <laughs> amma duk ba gaskiya bane gaskiya shine ka girmama ilimin wani dan yana da wani abu da baka sani ba akwai mutumin da Hausa ya karanta amma ya fi lauya amfani da na san lauyi ba sai da ba amma ni na san akwai mutumin da bai mai boko ba ya fi lauya amfani za ka yi samu kawai abin da ake so kai kai naka ilimin kuma ka girmama wani ma akan nasa ilimin wannan shine daidai shi sa za ga a wani lokacin a wani lokacin yan boko sun fi masu addini girmama ilimi wani zai ji magana wata irin bawai bari ma misali yanzu dan boko da ya karanta medicine idan wani abu ya shafi accounting ko ya shafi geography ko ya shafi economics ko ya shafi mass com ba zai taɓa yadda ya magana ba ko ya karanta wani abu a ciki kana tambaye zai ce ga wanda ya karanta ne ba haka ba ne amma yanzu wanda ya karanta qur'ani da tafsiri in kama mai magana hadisi ma ya sa baki in kama magana fiqh ma sai ya sa baki in kama magana usuli fiqh sai ya sa baki kaga na rashin girmama ilimi ne tun ina diploma a kone dakta a BUK in wani abu na lawa ya zo ne yake kira tambaye ni shi yana da digiri uku ni banda ko daya saboda iya tunaninsa shine ni tun da ina da wannan diplomar to yana ganin zan fi shi sani takassus ne duk mutumin da ya karanta abu kaza ya fi ka iya shi ko da ka ɗan yi yauna a cikinsa to ya fi ka iya kuma da wannan ilimi yake ɗaukaka ka girmama ilimin wani shi ma ya girmama naka malamanmu na da idan ka zo gurin da suke ganin ma suna da wasu wasi ba za su koya ma ba yanzu kakan mahayyar su na san iya abin da yake karantawa ita ce risala abin da sa yake karantar da risala ta abin zai da nilkira wani yadda yawa ƙur'ani satu haka yi mata ya ka risala sa ta hannu ci ya iya amma na san lokacin da ma muktasar ma ya riga ya gama da shi amma yakan je gurin wani malami su zauna su yi to tun da yana da wannan abin to ba zai da ce zai koyar da shi ba amma yanzu musamman ahlus Suna mutum yana zuwa majalisin bulugul maram aka yi rabi to shi malayin zai koma ya bude idan aka zo iya inda yake sai sai tashi da karatun an daina dala ba ka ba to kaga wannan ba daidai bane ilimi da gaske ake yi duk mutumin da ya san ilimi tsoron ilimi yake ji Allah ya samu dace ifa'ul lihya cika gemu malam yace wajibun wajibi ne wa halquha haramun aske gemu to wannan kuma haramun ne li'annahu taghyirun li khalqillah domin wannan jirkita halittar Allah ne <laughs> wa huwa min amali shaytani alqa'il kuma yana daga cikin aikin shaidan wanda shaidan yake cewa wala amurannahum fala khalqalla yace sai na ringa umarta su ina sa su suna canja halittar Allah <laughs> wai wai wai ai dama sun ce wannan sanannen abu ne a ilimi duk wata gamammiyar ka'ida to akwai exception yanzu misali gado ali zakar misal haddul unsayin amma akwai gudun da za a zo kuma mace namiji daidai za su dauka shine mai rabiya ce wa tastawil inafu wa zukuru fihi kama kan awdaha masturu to da haka wannan duk da su aka ka ba amma gemuwa da shi aka ka ba amma annabi ya ce sai ka tsayar ka gwanda exception ne ko ba gaba Allah ya sabu dace malam yace wa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mutashabbihina min ar-rijali bin nisa Allah ya la'anci waɗanda suke son su kamanceceniya daga maza su kamanceceniya da mata kamar yadda ba baya halatta ta kamar ceceniya da namiji shi a fahimtar mala anan duk wanda ya aske gemu ba gemu a fuskar sa to yayi kamar ceceniya da mata shi sa ya kawo wannan hadisin anan sallallahu alaihi wa sallam bi ifaiha wal amru lil wujubi kama huwa معلوم kaga wannan ya dawo usulul fiqi yace manzo sallama yayi umarni da a cika gemu shi kuma umarnin annabi sallama wajibi ne kamar yadda yake sananne wannan usul ne idan manzala sallama ya yi umarni wajibi ne sai dai an samu karina da ta saukar da wannan abin daga kan wajibi misali yana nan a cikin muslim manzala ya ce duk wanda ya sha ruwa a tsaye ya amayo shi muna gane ha amma kuma sai ga sayyidina ali ya rawaito cewa manzo Allah ya sha ruwan zamzam a tsaye to wannan ice karina ta ce wannan amayowar ba dole ba ne mustahabbi ne da haka in ka sha a tsaye baka amayo da shi ba wani laifi saboda ga wata karina nan amma in dai wannan umarnin shi kadai ne to ya zama wajibi dole sai ka bi muna gane ha Allah ya mu dace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam juzzu shawariba wa arkhul liha khaliful majus manzo ya ce ku datse gashin baki shine ash sannan kuma ku cika gemu ku yalwata gemu khaliful majus ku saba majusawa dan su abinda suke yi da su da yahudawa su bar gashin baki su aske gemu wa an ibn umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal khaliful mushrikin waffiru liha wa ahfu shawarib a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim ya ce ku saba wa mushrikai saboda su ku saba mushrikai ku cika gemu sannan kuma ku datse ku yanke gashin baki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu na gaba asiwaku ashwaki sunna ne malam yace asiwaku mustahabbun fi kulli halin ashwaki sunna ne a kowane hali wa ya ta'akkadu istihbabu kasancewar mustahabbi yana karfafa a waɗannan halin da zamu ambata inda alwudu in zaka yi alwala an abi hurairah an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis ma al wudu'i ba don kan takura wa al'umma ta ba da umarni zan musu ringa yin aswaki in za su yi alwala amma dan zai takura mana sai bai ba mu umarni ba amma ya zama mustahabbi in ka yi kana da lada in baka yi baka da zanibi amma ana so in dai za ka yi alwala ka yi aswaki wani da ɗan yatsa yake yi kaga wannan bid'a ne kawai ka zo ruwa ka sassa ɗan yatsa haka wannan bid'a ne ba sunna ne. ko dai kai da aswaki ko kai kurkurar baki shari'a ta nema a gurinka ko kai aswaki ko kai kurkurar baki ka zubar amma in ka sa ɗan yatsanka to ba suna kai ba in ka ce addini kake to bid'a ne muna gane inda salati haka ko kana da alwala ka za ka yi sallah za a so kai aswaki shi ma dai an abi ta radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin na mace ba dan kan takura in tsananta wa al'umma ta ba da na umarce su da yin ashuwaki a dukkan sallah a dukkan sallah duk alwala ka yi kuma dukkan sallah ma ka yi shi ma na hadisi na bukhari da muslim wuri na uku inda qira'atul qur'an a yayin da zaka yi karatun qur'ani Zakai yi da qur'ani ne ko kuma zakai da tilawar da kake da ita to ana san in zaka yi kai ka yi asuwaki an aliyu radiyallahu anhu kala an karɓo daga sayyidina ali allah ya ƙara masa yadda ya ce na bisiwaki wa kal ya umarce mu da yin asuwaki sai ya ce innal la'abda. lallai bawa idan kama yusalli atahu malak idan bawa ya miƙe zai salla sai mala'ika ya zo masa fakama khalfa sai ya tsaya a bayansa yastami'ul qur'ana wa yadnu yana sauraron Qur'an da ke karantawa yana matsowa yana sauraron Qur'an da ake karantawa yana matsowa fala yazalu yastami'u wa yadnu ba zai gushe ba yana sauraron wannan Qur'anin da ake karantawa yana matsowa hatta ya faku ala fihi har sai wannan mala'ikan ya sa bakinsa a bakin wannan mai karatun saboda son Qur'ani fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak ba ayar da zai karanta face sai wannan ayar ta fada cikin cikin wannan mala'ika ba haka bai kamata ka hada mai da aya kuma da wari ba ko ba ai mana hadisi cewa idan mutum ya ci tafarnuwa kai ya zo masallaci saboda mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi muna ganewa shi yasa dole ne zanto bakin ka kana kulawa da shi in ma kana da hali ringa zo ana ma wankin haƙori ana baka maganin warin baki muna ganewa in kana yin shari'a aure da yawa wani kes din sai ya baka mamaki wani kes din zai baka mamaki na taɓa yin wani sulhu na aure ko yaya mijin ya danyo wajen matarsa da baki sai ta kawar to da aka zo ana tattauna sai aka complain ta ce wallahi malam akwai matsala aka ce me matsalar ta ce akwai matsala washe yana matso kawai wari za da ji kaga abin bai kamata ba irin wannan abubuwan dole a ringa faɗar su suna daga cikin akwai matsaloli na maza na mata da miji da ba a sanin su za a ga waɗansu kawai sun rabu ka ringa mamaki ya haka ai bai da mutunci ai ba ta da mutunci a'a kai dai ka yi bincike ɗan adam yana da yanayin da Allah ya halicce shi wani daga ran da suka yi aure satin farko suke gane su ba daidai da juna ba ne, saboda dalilai da yawa shi ne dalilin da yasa ake samu damar a ringa dan tattaunawa ana mu'amala da juna duk da anan gurin kuma ta dalisi ake yi miji ya ta dalisi mata ce ta dalisi in za ka zo ta sai ta yi kwalliya ta yi wanka ta sa kayan ƙanshi ta yi komai hatta gurin da za ku zo na ku hira sai ya yi kanshi kai ma sai kaje ka samu wata shaddarka ko wani filters ɗinka mai kyau an dana yin galila sai da gizna yawa sai da gizna za a ganka da galila ma ai da riya ma aka ke zuwa gidansu wani ma fa saboda tsabagen ƙarya in lifan gare shi aljihun lifan din akwai turare kafin ya shiga gudunta sai ya dan feffesa wani ma idan a zaure suke siya feshe zauren wani duk kanshin tunanin ne ya zai gurin to sai an zo an zauna ga abin ba haka yake ba shi sa ga an yi aure da dan kwana kaɗan an tsani juna muna gane ha kuma shi sa ake so a samu soyayya saboda shi in an zo zaman gida gaskiya da gaskiya ne ba ƙarya a ciki kuma ka ce mata kana da kuɗi baka da su za ta gane amma kana wani bata kai mai tsafta ne baka da tsafta za ta gane ka bari ga muku lokacin da mutum ya fi muni shine lokacin da yake bacci to za ta gan kana bacci sai dama wanda haka yake Allah shi da mu yau dai karatun na gana dariya ko Allah ya samu dace inda dukhulil baiti haka idan mutum ya dan yi tafiya ko ya je kasuwa ko ofis zai dawo gida to nan ma ana son mutum ya ashwaki dan ya zo gida da bakinsa tsaf an al-miqdam ibn shuraih an abihi qala sa'altu aishata yace na tambayi aisha radiyallahu anha qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك ta ce wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shiga gidansa da me yake farawa ne ta ce da ashwaki sallallahu alaihi wasallam saboda ya fi kowa tsafta ya fi kowa tsafta to kai ma ana son in ka je ofis tun safe baka dawo ba sai yamma ka dan yi brush ka dan goge bakinka ka wanke shi sannan ka shigo gurin amarya haka amma Allah wani sai kwana uku sati bai brush ba wallahi kuma yana da aure ka kana cutar da matarka abokanka da kake zama a cikin su kana cutar su ba daidai bane duk wani abu da zai baka warin da zai cutar da wani kar ka yadda ka shiga cikin mutane da shi na gani gane shi sa za ga ma'aurata da yawa ka san mata ya son su ga mutum da dogon riga ko da malin malin mata da yawa 80% na mata ba sa so kuma duk tsuban ka kuka kai shekara hamsin mata gani ta ga yaro ne da haka mata da yaso suke an ga ganin ka da ƙananan kaya to ka ko limami ne ka ya kamata a ce kana da su lalaba <laughs> ba haka bane ka ringa sa mata irin wanda take so ita ma an ce ta samu wanda kake so ko ba haka ba <laughs> da alewa mai kanshi ko gaskiya ne ka yi brush ka sa alewa mai kanshi a bakinka Allah ya samu mu dace indal qiyami min al in ka tashi da daddare za ka yi sallah to shi ma nan ana so ka yi ashwaki an huzaifa radiyallahu anhu qala an karbo daga huzaifa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama liyatahajjad Tahajjad idan ya tashi dan ya tahajjudi da qiyamul layli da tarawih da tahajjudi da abu ɗaya ne tarawih an kira ta da tarawih saboda an yi raka'a hudu ko na makamancin ana hutawa an kira ta da qiyamul layli saboda cikin dare ake yi sannan an kira ta da tahajjudi saboda sai an yi bacci an farka sannan kuma ake yi to idan mutum ya tashi zai sallah cikin dare shi annabi sallama ya kasance yashusufahu sufahu bis siwaki mana yana wanke bakinsa da ashwaki muna gane ha yana wanke bakinsa da ashwaki sallallahu alaihi wasallam Ma'ana yana yin ashwaki Ma'ana yana wanke bakin da ashwaki malam ya ce kara mutum yana da furfura ringa tsigewa makaruhi ne shu'aib an abihi an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tantifu shayba fil islami illa kana lahu nuran yawm al qiyamah manzo Allah kada ku ringa tsige furfura ba wani mutum da zai